kamar yadda daga cin garin mai riga ubando mai tabbatar wasu mahara ne dauke da muggan makamai suka farma kawai na tabga da akasarin mazauna garin jukunawa ne kuma an kona gidaje tare da ta jama'a da dama yayin da wasu ma ke gudun hijira. Yar gama ne suka zo garkin su suka suka shiga kabga suka bi mutane suka kama mini wani su mutane na suka kokko ne garin suka su faffasa gudun garin suka filato suka zo. Eh mutane na haka mutane da take shirye da bangon su ba har yanzu za su kai kaman bakwai haka. A jiya za su kai kaman ɗari biyu za su kai kaman ɗari gidaje gidaje su kai ɗari. Sun da sun yi abubuwa na gaba kida mutane sun watsa mun tudu ba mu ga mutanen mu yanzu ba mu san kowane hali suke ciki ba. Don ruwan yanzu ya gewa ruwan na wurin gaba kida. Yanzu yanzu mutum ɗaya da mace suka samu suka tsira suka zo suna na awo wani wani wuri da ke tawo sun wani sun zata wo ni a fa nake yanzu haka mun kuma mutanen taraba ne nan su kuma mutanen filato ne sun ce kuma wai da muka ji suka suna biya mutanen wai sun bi kafan filanuka ne zuwa tabga mun kuma ba filani a tabga kuma ba ni ba to sai dai kuma basarakin al'umman tarok jangila lambud da na tuntube shi ta wayar salula ya fa musanta cewa su kai wa jukunawan harin ya ce yanzu haka ma akwai wasu da suka yi musu hari da karamar hukumar lantan yanzu haka dai waɗanda harin ya shafa na fa gudun hijira ne a cikin garin ibbi yayin da wasu muke ke kaurin jibo da ke karamar hukumar ukari inda karamar hukumar ibbi ke kai musu tallafi alhaji isaka adamu shugaban karamar hukumar ibbin ya ce yanzu haka hankula sun fara kwantawa eh abin da karamar hukumar ta yi bayan ta mun tura jami'an tsaro sun tafi wurin sun je sun bincika sun gaya mana abin mun sanar da hukuma sama sannan kuma wayanda suka yi gudun hijira yanzu duka karamar hukuma ta dauki da wainiyan su har ma mun samu taimako daga gwamnatin jiha na kayayyakin abinci mun raba musu. Rundunar 'yan sandan jihar Taraban da ta tabbatar da harin inda ta shawarci al'umman yankin da kada su ɗau doka a hannunsu. DSP Joseph Kwaji shine kakakken rundunar 'yan sandan jihar. Eh hankali ya lafa yanzu a Ibi. mutane suna tafiya suna walwalan su kamar yadda aka saba kira da zai ma mutanen taraba kuma shine musamman sarakuna da kuma manya masu faɗa aji saboda haka su kira 'ya'yansu su gargaɗe su su daina doka doka a hannu kuma duk wanda ya doka doka a hannu 'yan sanda ba za mu tsaya muna kallon shi ba za mu kama shi kuma mu tura shi kotu saboda haka su zo na lafiya ko a watan yulin wannan shekara ma dai an kai irin wannan hari inda aka samu asarar rayuka da kuma salwantar dukiya